haka take abokai matasa labarin matasa kenan kuke saurara shirin da kuka fi so na kowane ƙarshen mako a nan ɗakin maganar studio kalangu kuna tare da ni samira wafi da gora tare ki arimi kiki kina lafiya alhamdulillah mira da fatan kin wani lafiya lafiya lau to yau da me kika zo mana da shi a yau kiki za mu je a da'irar cirozerin a jihar agadez inda hukumomi ke tallafawa matasa don ci gaban gida a cikin labarinmu za mu je gano wata yarinya mai zane-zane sunanta ramatu wasilmin sai kuma a bangaren wasanni za mu yi magana ne kan taekwondo. Bari mu fara gora da da'irar Cirozirin na jihar Agadez inda kwanaki nan kananan hukumomin yankin suka yanke shawarar tallafawa matasa. Bari mu saurara Hassan Ranau, daraktan sashen matasa na wasanni na Cirozirin. Lokacin da ya hira da Amina Ide. Aikin mu na wale shine faɗakarwa kuma muna tattara su ana musu horo kuma muna tare da su su ne abokan ayyukan mu duka abin da ya shafi matasa muna nan ga neman kare su muna ja hankalin su muna koya musu abubuwa duka wanda za su ci gaba da shi wanda za su karu da su ba irin na ayyuka bayan na lalawan da za su ci gaba ke kenan wajen harkar horo shi ne muke ta musu kuma kama a nan da muke nan cin kun ga a santar ne muke koya a nan akwai an buɗe shashe kenan da ake ta koya musu sana'o'i. Mira matasa ashirin daga cikin majalisai da ake kira fada na da'irar Agades aka horar daga 25 ga watan Septemba zuwa 27 na shekarar 2021 a kan hakkin baƙin haure da kariyarsu. Ƙungiyar da ta shirya wannan horon ita ce kungiyar haɓakarwa da haɓakar da fasaha da ƙere-ƙere da al'adu wato prodac ƙarin bayani tare da wakilinmu musa maman kawo bayani kan muhimmancin 'yancin bakin haure da kare su ga matasa na fadodin birnin agadas shine burin da ake son cimma ta hanyar wannan horo a cewar adamu ali shugaban prodac agadas ta kasance matattara na baƙin haure abu ne mai kyau matasa su san cewa baƙin haure da suke zauwa ko da ba 'yan ƙasa ba ne su suna da 'yanci a matsayinsu na 'yan adam. Ta hanyar wannan horo matasan fadodi na birnin Agadar sun fahimci cewa bakin haure su ma suna da nasu 'yanci. Muna gani da 'yan yawon diga ana tozarta su cikin al'umma, amma yanzu ta hanyar wannan ba da horon mun gane da cewa su ma suna da 'yanci a matsayin su na 'yan adam. Birnin Agadar wata mahaɗar ratse ce ga bakin hauren Afirka masu son zuwa Algeria, Libya da Turai. Ɗaya daga cikin sana'o'in da suka samu nasara kwanakin a rayuwar matasan garin Gaya shine ɗinkin mayafi da ake kira hijab. Haka ne gura sana'ar da ta kasance ba a cikin birnin. Wannan sabon aikin kuma yana sa su samu nasu gishin kai kuma hakan yana kawo sauƙi ga matan garin Gaya wa'anda a yanzu ana ɗinka wa'annan hijabai a garin nasu kuma cikin farashi mai sauƙi ga rahoton Fadal Alu. Waɗannan matasa masu ɗinkin hijabai na fitowa yawanci daga sauran biranen Nijar ko Najeriya makwabciya cikin 'yan watanni wuraren ɗinki da sai da hijabai sai ƙara ƙaruwa suke cikin birnin Gaya daga cikin matasan da suka buɗe shago a Gaya akwai matashi Umaru. To ya zama to mutanen Gaya nan sai da aika nyame a so hijabi. To sai mun ka diba mun ka ga a garin Gaya babu inda ake sai da hijabi. Sai mun ka ce to bari mu zo mu hara shi mu gani wanda daidai ko kowa na iya sai da talaka da mai kudi kowa zai iya saya hijabi dai duk kala da ka zo da shi mun iya mu kama shi insha Allah kudin waɗannan hijabai na bambanta tsakanin 300 da jikka bakwai kowace rana shagunan waɗannan matasa ba su rasa masaya mutane suna zuwa don saboda ana samun ciniki ke san yanayin kasuwa da yake ta yau ta fita gobe to dukkan su mata sun fi karfi a nan amma har da maza suna shigowa su ma suna zuwa dinki domin su ɗunka ma matansu to gaskiya babu wani matsaloli da muke fuskanta kawai kasuwanci ne muke yi kuma muna samu daidai gurgudu da abin da za mu yi bukatocinmu ba Wannan mata mai san hijabi da muka ci karo da ita wurin ta ce tana alfahari da masu ɗinkin hijabai cikin birninta. Wallahi ne rikwai Wallahi mun gode ma Allah saboda a da ba mu da masu ɗinka hijabai a nan. Mu wallahi mun ji daɗin tahowar masu hijabai garin ga. Ga sunan sai su ɗumka muna yadda ya kamata. Wasu matasan birnin Gaya na shawar koyon wannan aiki domin kafa shagunan su cikin ƙananan hukumomin karkara. Mira labarinmu na yau kuma ya kai mu jihar Agadez birni mai fasaha inda agwanaye da yawa suke zama amma ba a san su ba sosai. Kin fahimci komai gora a yau za mu gano yarinya mai zane sunanta Ramatu Wasilmin tana da shagon zane-zane aikin da ta fara tun tana karama ga rahoton tare da Anise Karim. Faran mace mai shekaru kusan talatin da aihuwa mai tsawon mita ɗaya da ɗugu satin da biyar Ramatu Wasilaman na rayuwa a Agadez misali ce ta 'yan mata da ke ƙoƙarin neman tsayawa da kansu bayan fita daga makaranta. Zane shine aikin da ta zaɓa kuma take ƙauna sosai. Ina zane-zane tun ina premier na fara yin zane-zane duk yawancin lokaci na ma zane nake yi. Babu wanda ya koya mini. Mace guda tal da ke zane a Agadas zane-zanen Ramatu suna samun karbuwa sosai da yabawa daga kwararru. tare da shekaru shida na gogewa a matsayinta na mai fasa'ar zane. Ramatu na fuskantar ƙalubale na aiki amma duk da haka bata sha da baya ba game da neman makoma mai haske cikin wannan aiki da ta zaɓa a cewar ta. Akwai rashin taimako saboda ni da kaina nake na Wa'ansu suna sayan allon adon da nake yi. Tare da wannan ne nake yin allon adon da bai da zane. Sannan kuma ina sayan kayayyakin zane na. Har yanzu dai ban gwada aikin da nake yi ba saboda rashin kuɗi. Amma ina sa rai zan yi shi nan zuwa gaba. Wani mai shawar zane-zane da aka haɗu da shi a shagon Ramatu na bada ra'ayoyi sayensa kan allunan zane. Ni mafi yawa ina zawa sayan alluna ta ɗaki saboda ku duba ku gani can. buzu ne aka zana da naɗinsa bisa raƙumi ga sahara yana da nasaba da al'adar agades gaskiya na ya ba da aikinta yana so a ƙarfafa ma wannan matar gwiwa tana da hazaƙa a yau ramatu na ƙoƙarin koyawa ɗanta wannan zane domin tabbatar da wanda zai gade ta wata alama ce ta imani da hanyar yar da ta ɗauka. Burin Ramatu shine na zama mai fasa'a ta ƙasa da ƙasa da kuma koyawa 'yan mata wannan aiki da ta zaɓa. filin wasan kokowa na maraɗi a ranar lahadi da ta gabata ya ɗauki wasan ƙarshe na gasar taekwondo na yankin haka ne gora ƙungiyoyin wasa na taekwondo daban-daban ne suka shirya wannan wasan don shirya 'yan wasa da za su je su yi wasan ƙasa da kuma na ƙasa da ƙasa wakilin mu muhammad mamman ya halarci gun wannan wasan matasa maza da mata 180 da suka fito daga baki manin 30 na birnin maradi da sauran gundumomi ne suka kara da juna a cikin rukunin masu nauyin ƙasa da kilogram 63 abdulrazak hamani ne ya lashe lambar zinariya a rukunin masu nauyin ƙasa da kilogram 37 rakiya iliya ce ta lashe lambar zinariya a cewar mataimakin shugaban kungiyar taekwondo ta jiha usaini kone wannan wasa na haɓaka sosai a maradi a nan muka zo ƙarshen labarinmu na yau da za ku kuma sake saurare bisa kan lambar uku biyu biyar tare da ectel ba tare da kumbiya ko da laba.